assalamu alaikum sallar idi ibada ce da Allah ya shar'anta a matsayin kammala azumin watan ramadan ba ana yin sallar idi ne don tunawa da wata ranar haihuwa ko wata nasara da aka samu ita ibada ce ta nuna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mutumin da ya azumci watan ramadan an so ya cika ibadarsa da yin sallar idi ga wasu abubuwa kaɗan da ake so mutum ya yi a ranar sallar idi samun sallar asibin ranar idi a cikin jam'i wankan zuwa idi ba da zakar da kai ga mabukata zakatul fitr wajiba ce kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta fi lalla fitar da ita kafin a tafi sallar idi amma an sauwaka a fitar da ita a daren idi ko kwana biyu ko uku kafin ranar idi fitarwa da wuri zai taimaka wa zakar ta isa ga mabukata da wuri kafin lokacin ta ya wuce fiyayyen halitta annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fitar kafin sallar idi to ya samu zakkar da kai wanda kuma ya fitar bayan sallar idi to tana a matsayin sadaka ne daga cikin ayyukan sadaka amma bai samu zakkar da kai ba sai a yi kokari a fitar kafin sallar idi sa'an nan sanya tufafi masu kyau takawa da kafa zuwa masallaci yin zikiri yayin tafiya kuma ba a yin sallar lafila a filin idi sauraron hudu ba bayan sallar idi gaisawa da juna bayan kammala sallar idi sauya hanyar da aka baka tafi wajen dawowa yara mata har tsofaffi kowa yana zuwa sallar idi wannan sakon tunatarwa ne daga uban marayu alhaji muhammad buhari boss ɗaruma ceo na ɗaruma business and transport nigeria limited yana makafatalin al'ummar duniya barka da shan ruwa barka da sallah allah maimaita mana Allah ya amshi ibadunmu ya kuma nuna mana na baɗin baɗaɗa